نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 da biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladi gashi Allah sake dawo da mu kan karatunmu na motsa imam malik wanda muke gabatarwa a nan masallacin masjidu abdullahi ibn abbasin wanda ke mabiya. idan ba manta ba inda muka aje mu aje karshen babi na 29 yau za mu tashi babi na 30 babi na 30 talatin da ɗai talatin da biyu su a kamakin kitabun fahara daga insha Allah za mu ce mun za mu kammala kitabun fahara wanda a cikin muwatta imam malik malam ya ce babu ma ja'a fi bawul sabi abin da ya zo ga baulin ƙaramin yaro wanda bai isa cin abinci ba sabi sabi lugatan yana ɗaukar daga haihuwar mutum har zuwa ya ta samu balaga inda mai balaga ba yana nan sabiyu wannan a istilahi nan abinda aka yi da sabiyu a nan wannan bani ana nufin wanda bai fara cin abinci ba jariri kenan bai fara cin abinci wanda babban mutum ka ci ba kila duka kacokan ya dogara kan nono ko ruwa to a hukuncin baulinsa malam haddasa ni yahya an malikin عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبيل فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بماء فأتبعه إياه وأنا حديثي أسند sanadinsa ina ganin muka ji ba ingantacce na ba matsala daga yahaya daga malik daga hisham bin urwa daga babansa urwa ibn zubair daga kauna uwarsa aisha ta kuma ta rene shi ita aisha matan manzo sallallahu alaihi wasallam take kaga muttasilin kenan annaha qalat utiya rasulullah wata rana an zo manzo sallallahu alaihi wasallam bisabin da wani yaro karamin yaro wannan hadisi din ya zo a wasu ruwayoyi aka ce bai fara cin abinci ba lam ya fa'am bai taba sa da'am ya da'am bai taba sa wani abu da aka ce ma da'amu ga bakin sa ba ba a taba samu abinci ba kamar sallah sallin ya rika shi fa bala ala saubi sai boli ga tuhon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fada'a rasulullah kuma sallah sallan ya kira bima'in aka masa ruwa fa atba'ahu iyahu sai ya bi wurin da ruwa ya bi wurin da ruwa ma'ana ya zuba ma wurin ruwa wannan hadisi ya tabbata ga wani hadisi wanda zai ƙara fassara mana na sama fa atba'ahu iyahu zuba yana ɗaukar wankewa amma to hadisin na tafe sai ya ce muna fa wa haddathani an malik an ibn hisham an ibn shahab عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغيرا أو صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بماء فنزحه ولم يغسله شيء كده saboda haka kenan ba wani hadisi shi ma ingantacce na a sanadi daga imam malik daga babban malamin sa na hadisi muhammad ibn muslim ibn ubaidillahi ibn shahab suhuri daga ɗaya daga cikin gwarazan malamai bakwai shine ubaidullahi ibn abdullahi ibn utbat mas'ud ɗaya daga cikin fuqaha'ul madina as-sab'a mhm fa khusun ubaidullahi urwatu qasim ko ubaidullah kusan shine na farko ga mai waka da ya jero su shi ubadillahi ibn abdullahi ibn utba ibn an ummi qais ya karbo daga babbar sahabiya ummu qais binti mihsan ya mihsan ila da an ta haka qais binti mihsan sai ka tuno da ita kana tunuwa da ita ta hanyar dan uwanta kaninta manzo sallallahu alaihi hadisi ingantacce hadisin da mun ka sani na bukhari ko ko na muslim da bukhari da muslim wanda mansallah ya ce akwai wasu mutane ya yi mafarki ko ko an nuna masa wani annabi ya wuce ko ba haka ba tare da wasu mutane wa ma'ahuru haidu wani mutum ya wuce tare da wasu jama'a wani wuce da mutum biyu wani wuce shi kadai ko ba haka ba yace sai wani wuce da mutane masu yawa yace sai ni zaci al'umma ta ta aka ce ya abu sani amma dai dibana dibba sai na ga sawarun azim aka ce dibana aka ce to wazi ummatuka وفيهم سبعون كو يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب موسى وانا النبي صلى الله عليه وسلم shiga gida har sun ka kama a ƙara ma juna ilimi to su wane ne wala allahum ladina wulidu fil islam wala allahum ladina lam yushriku wala allahum kaza kaza kaza kaza ana nan sai annabi ya fito suka faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam sai a wala هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن عكاشة بن محصن عكاشة يتاشي يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منه والله هكذا فقام آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة عكاشة بن قدام الجنة الذين يدعون من الذين يدعون من الفتن na'am to shine dan uwan Kaisu binti Mihsan kaga ko mun gano ta yanzu eh aka ce ana gane mutum da dan uwa ne ko to Kaisu binti Mihsan babbar sahabiya ce yar uwa ɗan aljanna annaha a bin min raha sahirin ta zo da wani ƙaramin yaro nata ɗan karamin yaro nata lam ya akule bai taɓa cin abinci ba bai taba cin abinci ba lam tana mai da fi'ili madi ya koma fili fi ma'anar nafi ko fi ma'anar madi ko ba haka ba bai taba ciwa ba can inda ya wuce dama muna da lam ya akul akwai laya a Kulu, akwai Maya a Kulu ko ehe to bai taba yi ba can din da ya gabata ta zo da shi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa adalasahu fi hajari sai annabi ya zauna da dan karamin yaro fi hajari karkashin cinanansa tsakanin cinyoyi ne shine hajar nan inda kaka aza dan yawon karun ne. ga cinye ga cinye ga shine hajar ta aza manzo sallallahu alaihi wasallam ya manzo sallallahu alaihi wasallam shi fi hajari akwai hajiru a kula akwai hijiru ko wannan ha a lokacin yaro babu ruwa ne fa ba da ala saudi sai boli ga tuhin manzon sallallahu alaihi wasallam kada a rasulullahi bi ma'in manzo Allah shi aka masa ruwa aka masa ruwa fa na zahabu sai yayyan ba walam ya zakiru da wanci ba saboda haka shi yasa yaron da bai taɓa cin abinci ba shi kenan sai a yi ni sai a yi ruwa wannan mun samu ko ko mun gamsu sai dai muka ji hadisan duka muka koma karaɗowa muka tattaro za mu samu akwai wata fa'ida wadda shi malam bai kawo ba a nan ba ko ehin nani na cewa wanda bai taɓa cin abinci ba ana iya mai ruwa ga boli ne ko amma namiji saboda hadisi ya tabbata yurashu bi baulil ghulami wa yughsalu bi baulin jariya ana yayyafawa in baulin namiji na yaro namiji karami amma in na mace sai an wanki shi kuma za mu same shi hadisi ya tabbata sai mu sai mu tattaro sai mu ci ashe in yaro bai taba cin abinci ba kuma namiji to ayi faruwa amma dai in mace ta to ana wankewa mun fahimci wannan abu na karshe ko ko abu na kusan na karshe babu ma ja'a fil bawli qa'iman wa ghairi abin da ya zo ga ana boli tsaye ko ba a yi ya halatta a yi boli tsaye ga shi imam malik ya kawo a cikin babin wato yana da kyau da karatu da ga ko ba haka ba wa gairi saboda ni saboda idan baka kai karatu ba sai kai musu abin da ya tabbata ma a cikin gida a cikin gida ya tabbata sai kai musu ne ka kore shi wani mai karatun wannan littafi yana cikin wanda ya karatun wannan littafi mun taɓa magana da shi yana cewa ba a boli sai ai haramun na boli sai kuma yana karatun littafin ga har cikin gidajen rediyo da NTA sai ce mai aiko yana cikin waɗa malik ce an yana cikin babu wallah shi cikin waɗa malik to gashi babu ma a fil bawl ka'iman wa ghayr babu abin da ya zo game da hukuncin boli tsaye wa ghairihi da abin da ya zo ga wani wani boli tsaye ghairihi ma'ana wani hukunci wanda ba magana boli ba shi aka magana حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل أعرابي المسجد فكشف فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه قال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما shikenan waɗannan hadisai guda biyu sun ka bada hukunci hadisi na farko hadisi na wanda bukhari da muslim duk sun ruwaito shi hadisi na ingantacce bukhari da musulmai toshi da wannan sanad daga imamu malikin daga yahya ibn sa'idin al-ansari daga anas ibn malikin a bukhari haka yake a muslim haka yake daga yahya ibn sa'idin daga anas ibn malikin hadisi ya zama tasulin ko to ko da mun same shi anan ya ce daga yahya ibn sa'idin mun san kuma yahya ibn sa'idin min ar-rabi'a ta dabaqatin rabi'a ba sahabi ba ne kaga baka ce ma hadisin da'ifun wai li annahu munqati'un ko tunda da fil bukhari wa muslim muttasilan ila anas an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka haddathani yahya an malik an yahya ibn sa'id an anas kenan annahu qala دخل al المسجد wani balarabin ƙauye ya shigo masallaci farta shafa an farji da zuwa ne sai ya kware wando ne ehem li ya bula ya yi boli ai shi yasa kawo hadisi ko ba haka ba ya yi boli tsaye fasahan nasu ne mutane suka yi mai kuwa kai kai kai kai saboda cikin masallaci da masan hadisi mai cikin masallaci na kai kai kai sun kai hatta ala sautu har sautu ya daga har an ka ko ina har wanda an wajen masallaci ya ji wannan rigimar فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله da shi كربو دشي shi ku كتاني shi. fataraku sai sun ka sun ka rabu da shi yayi eh, boli ya gama fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam eh, sai mai bamu labarin yace a anan ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم kawai ya boli ya gama annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni bi zanubin min ma'in a kawo wasaki na ruwa an gane wasaki na ruwa fa subba ala zalika ga wannan bajiri wani hadisi in baka yi karatu baka san hadisin inda ya fito ba ko ko baka tattaro hadisin ba sai ka ji kamar babu hujja anan ko yawwa to hadisin hadisin huwaisara ne kamar wada alhafiz ibn hajar ya ambata sunan shi a hafiz ibn abadi ya ambata sunan shi al ibn hadith a wata a cikin fatihul bari yace sunansa sa al ibn hadith amma ce wasu sun ce ba shi shi ne aka ce mani zul khuwaisara zul khuwaisara kuma wannan shehi inganci zul khuwaisara ibn yamani kila an fahimta zul khuwaisara ibn yamani kamar da an ka ambata mutumin kauye na inna lillahi saboda ka san babu kawanci kamar rashin sanin addini ya shigo masallaci ya yi abubuwa guda uku guda uku na farko yana shigowa masallaci abu hurar ya bamu labarin ya shigo a masallaci shi ke ne ta sallah ya yi sallah yana sallah sai daga hannuwa ya ce yana cewa Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ka saurara ka kaga masallacin ga namu da muka sallah wuraren da muka sallah irin waɗanda kazantoci boli ko ba haka ba irin kashi da duk abin da aka ce makamanta ba a yi su an yi su don abu kawai an bakin Allah sai sallah sai karatu kila fahimta uku ba shi an matsala idan musulunci ya so in yana da illa sai ya hana da an fahimta in kuma bai da illa ya sai ya kare bai magana kan da shi to duk laraba gaba al'ada su ta gudana boli tsaye aka yi to ba a samu hadisin ya ce kaf ku yi boli tsaye ba sai sa suka ce jahil kila mafahimci wannan wannan tsaye ke kamun mu kai ga asai kuma akwai hadisi ma ingantacce yanzu ba ba kawai yayi ba

ji shi mai arziki sun yana irin wani irin mata ashe wai su ga su mace ka namiji ne kila an fahimta yawwa ana na annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yana sukuni ko eh, sai al'adar larabawa annabi sai yana sai a ne da abu dawo da ya gwaito daga Hudayfa bin Yamani قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباقة قوم فبال قائل حذيفة بن اليمان abokin asirin manzo sallallahu alaihi wasallam yace wata rana muna tare da manzo sallallahu alaihi ni ka tafiya tare da annabi a muna cikin tafiya sai kai ga kusan cicci cicci sai ya yi bori sai na gida ya ya ɗan saura hanya zai bori sai na ya yi bori ma zai fara bolin sai me safi kira ya ce ka zo mana ya kusa bayan butar yana kila gane sun sosai hadisan biyu sun haɗu kenan ko wancan annabi ya goyi da ya hasso ta aibar ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo da kuma da karfa ba da kahimu ko ba haka ba sai ya san kila karafai ja'isu duk bangaren yanzu halal ko ni tsaye halal ko ni tsugunne halal ja'iz ba sunna ba a kula jawab kila an fahimta eh, kaka ce boli tsaye sunna ko boli tsugunne sunna boli tsaye ko boli tsugunne ja'iz kila an gane suna cikin adat ja'iz ba ibadat adat jawab ibadat sunna aka ce in abu ibada na annabi sunna in abu al'ada na annabi ja'iz kila an gane sai annabi ya taɓa cin nama akuya ta na kuka cin ja'i kila fahimta cin ta ja'i sai an ci naman damo gaba garai kusan damo a yi ja'i ko ba haka ba to abin da la'ada sun annabi ya ci ja'i saboda haka ko suka yi ja'i su ko suka guje ja'i sai malamu suka yi da cikin abin da aka yi wannan ka kiyaye hadisan da ta kwato ga tafiyin fitari. Istanzu min al-bawl fa inna ammata azabil qabri min ko ba haka ba ko manzo sallallahu ya ce ya ga wasu kabura guda biyar ce wadanda ana musu azaba ba a yi musu azaba sai duk wasu kan abubuwa kankan nai ko wasu abubuwa da ba su da girma a idanun shi da idanun ku ba ku nan ba ko nuna ba sai yana ta da mina shi don shi din nan sai kuma la ya tafi da gaba ne mu sai fage ta da shi sun da aka musu azaba ashe cewa kakka yi tsaye ko kakka yi tsugunne ko kaza ko kaza duka dai kakka bari ya ci jikin ka hali kenan ka in kwanci ka iya gobe ko ba haka ba in dai ka iya golin kwancin da bai taba ka ko ba haka ba jaza ina fahimci wannan ni imam mali ya nuna ma cewa wannan sunna ce ba a shafe kan har cikin sa ya ce wa haddathani an malik an abdullahi ibn dinar annahu qala abdullahi ibn dinar

kai kun abin da zai bai taba ma zai bata ma a ko ba haka ba Allah wani malami na wana cewa ko ya halatta kace ka da girman ka fadi ko ba haka ba kuma wato ba yi inda jahilai ko kuma inda bosani ko ba haka ba eh kamar da fassam ka cewa fassam ya ce idan an ce yana nan cikin tawjihu da hakali shar'in bulughul mara yace idan abu an ce sunna ko wajibi ko ba haka ba in dai sunna ta ko wajibi ibada ka ta Allah to kowa ka damuwa kowa ka bakin rai kowa ka linta bai sun kai ali kila ba fahimta amma an ka ce ja'izu ko ba haka ba sai da lada ja'izi na ko to ka kiyaye wurin karantarwa inda ba wurin karantarwa ko ba haka ba yana ba da misali yana ce yana ba da misali yace kamar kaga tahiya ba guda ko ba haka ba yace a wasu a wasu wurare ba matsala ko ba haka ba ba ka da mu amma in kai biya ba hulla a wani wuri girman ka na wasu sai ku fahimce ni kamar ni kamar cin abinci waje a wasu kabila cin abinci waje wato girmana ko ba haka ba amma a wasu in kai sai girman kai wani ko eh kawai shi aka kiyayewa saboda ni saboda karantarwa wani ba kiyawa mutum yawa ba yanda kana abin da yake bai da illa da shi ba laifi na ba kwata-kwata ke kaban wasu nakan ko ba haka ba wai shi ke ne fa amma kawai su ka da fadda aka ya fadda ka in ba Allah bai zuna cewa kawai eh shirka amma abin da Allah karatu aka yi sai karatu da karantarwa ha a ga yawa kamar irin haka nan ba kamar auren haushin ma na cewa haka nan ko ana barin don dunkunya ko to ai kamar auren matawa ko mata kai eh ja'izi na amma kaga kana kauce mu wannan sai ake dama da rubutu ko dama ai ko ba ka ba. ana kulla hali a wannan shi ne matsala saboda kan mu kawo rigima da matsalar abin da yake tabbatar ta ta magabata sun yi sun gaba sun warware ta da boli tsaye da boli tsuguni duk ɗai shi ke mun gano nan ko to sai ce babu ma ja a fil bawli ka ayin sai ce wa gairi domin a kai rigin nan gairi ne shi wani kai bo wani da sai kawo ne ko ba haka ko ku karta ya isa ina jin mun taɓa magana kan wani kadiya can ko muka ce akwai wasu sahabbai da sun ka eh? muka ce akwai wasu sahabbai da suna da fahimtar cewa ba a faru daga cikin su akwai amfani da su ko ba haka ba in yi kashi ne kawai sai karfe kashi a ce ruwa shi haba kan mace ba ruwa kan mace kamar kai dai duka haka ne kamar mata sun gudu sun ka haka wani wani shirin ko sai ka liyar sai ba da hayar mobe sai ka a ruwa ka wanke ɗabi'a mata kawai nan kawai karshe kawai kai. ko ba haka ba amma Umar bin Khattab ya saba da sauran wasu duka suna ganin cewa a wanke kuma lalle wankewa ta yi tunda shi ya tabbata a hadisi da hadisin ahadu ko ba ko eh ya cewa suna wanke to ga wata tambaya da an fara ma ala ya haya wasu gina maliku an ghasal al-farj min al-bawl wal an tambayi ma malik game da in mutum ya yi bauli ko ya kashi ya wanke farkin sa ya wanke al'aurarsa ko ba ya wanke hal ya a fihi asarun akwai wani hadisi tabbatacce da yanzu asarun nan asarun wani abu ya zo daga magabata ko daga salaf su sauran sahabbai da tabi'in ko ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye fa fa sai ma shi yace to dalaga hadisi ya kai garan annaba aba ma sashin magabatan da sun ka shude kanu ya tawassahu na bil kasance suna ya tawadda da kaka ciyawa ya tawadda una min al suna wanke zuburarsa in sun kai haka al'amari yake fahimta haka labari da yanzu an bai kawo hadisi ko in mun ka muna da hadisi ka halu ko ba ya shi ko ba haka ba hadisin Umar bin Khattab yana akwai hadisai na magabata da yawa sun kasance da suka yi kauli suna wanke kai hadisin shi ibn shubata aya ne shi kai nan ko nan kuku ta bukhari mun ya rawaito shi ko nan kuku ta cikin littafin bulugul marad an ambace shi a cikin littafin a cikin babul masu al inda suna tafiya da manzo sallallahu alaihi wasallam da mawdu ibn shubata suna tafiya ana cikin ta sai mawdu sallallahu alaihi mu ya dan jira'i sai mu san alaihi wasallam ya shiga daji in ji mu ya ce hatta tawara anni har ya kace mini fa gani shine aka ji ba za ka tashi sai an bace mutane ko ba haka ba baya da bauti bai yace ne da fashe yace ya aishi ya aishi mizala ko ya aishi talka abu na ruwa yace yi bauti kuma ya kama ruwa A hadisi yana cikin bukari da muslimu anan kurkusa kamar da ambata wa bulugul maram ya kawo ko sannan ya dawo yayi arwala yana zuba mai ruwa ko ba haka ba a da wajen wankin kawaku uku da shi da na hukunta ka ya ce da'ahu ma fa inni adakhaltu ma tahira hadisin in ka dauko shi duka ya nuna manzon Allah sallallahu ya ji ya yi kashi kuma ya wani. saboda haka tabbas ya tabbata ina kan so ne da shi a ce wa ana muhibbu an azabi da mutarrabin kaman game da ayi fitsari ayi a kawo a wani to dai ban gane ba amma dai a fahimta ta yana da kyau kila fahimta shi ba wannan akwai shi ko ba haka ba akwai kamowa istibra istija ko ba haka ba in kai bauri ka kai sarki ko ba haka ba amma ma imam malik hadisi bai duka amma sai mu mare shi da ya ke tsara da kyau a cikin a ruwa. asabuwa ana karata abdullahi bin musa ko ba haka alhamdulillah ina da cewa kusan za mu ce mun kai ƙarshen sarki sai abu guda da shi babu siwaki kamata ya mana ya kawo shi da tsari ko ba haka ba don asalaki shi aka farawa in za a fara abu yasa malam ya jinkirta shi saboda ga ainihin saboda sallah ko ba haka ba akwai hikimar da yasa ya jinkirta shi jinkirta ne, saboda akwai hadisi la'amartu biswaki ma'a kulli salati sannan la'amartu biswaki ma'a kulli wudu ko ba haka ba ashe ana yi a wallah ana yi ga sallah sai kawo tsakanin a wallah da sallah an gane an gama a wallah duka za a shiga sallah sai kawo shi ko ba haka ba in za ka a wallah ana yi in kana da a wallahka kai a wannan asar kai asar ka san ta kai ka jira la'asar kana da arullar ka in za ka la'asar goge bakin ka ila gane ya sai ta mu tsaka ina ganin kila ka tsoro ya ta babu ma ja a fitiwa abin da yazo ga asawai a cikin wancan hadisi da kodai na yi a gurguje inda mun yi ta bayani ne na baurin a wancan bakauyen da shigo ko kalimar zanu zanu muka ce ko a buga ana cewa zanu zanu kuma akwai sijin ko sannan akwai dalu ko duka suna nuna kuka ko ba haka ba na cewa da cikin kwarai da gaske yana yana sa mu abu suna a yayin da yana haka misali ko guga ta ga ta yamci babu komi ciki sai ka ce mata a ah, sijin ko sajin ko ka ce mata dalu dariya amma inda ruwa ciki zai ka ce masa ba a cewa zanu sai da ruwa ila fahimta to in ko haka ba a cewa zanu sai da ruwa ashe in ce zanu sai ruwa ko domin an umarnin cewa sun ma'amara suna fadar zai zanu min min a akwai masamin ma'in ko ba haka ba in zai zanu da ruwa ko ya aka ce ku fi haka nan na akwai da saboda ita zanu ita kuma ba guga cike da wata taka nuna wa suna nuna kuma abu a luga zanubi guga cike da wuta zanubi godiya kun gane godiya farasu doki mace doki godiya ke ko sannan zanubi zunubai ko zunubi ko ba haka ba wala ta sal'an zuka an zanubi mulmuli ne ko irin zanu akwai kira ta karanta da fata zani zanu akwai zunubu akwai zanu saboda haka sanubu zunubai sanubu goli sanubu guga ta da ruwa idan ka ce sun ma'amara bi da nubin in ba a ce min ma'in wacce aka miki ko kaga dole ya kamata a fassara ko ba haka ba mun kila ta wani mai tahowa ya taho ya wata mugo fassara ko ba haka ba to shi aka aka alƙara wani abu tunda yace ma mace ta haba kuwa ba gane ba kuwa a gane ba tunda wanda yace man adaraka raka'atan ko ba haka ba qabla an qabla an tazuru ash-shamsa faqad adraka al-asr ko kai gare ka mai fasara ingantacca wanda ya samu raka'a guda samu rana ta faɗi ya samu al'asar cikin lokacin ta ko min rage sai ta ce ta bar uku ko wani babban mallan yace duk wanda ya samu raka'a guda samu rana ta faɗi ma'ana ya raka'a guda sai rana ta faɗi san da tayi tayi fakat adraka al-asr sai kun gane fassarar kuma a cikin manyan manyan malam ka gani ba to shi yasa sai wata ruwaya ta zo sai ya cika ya tun dan abu wani abu wanda kai kowa na gane shi sai in wani bai gane shi sai kai ta mamaki saboda haka da rubin an ƙara fassarawa alhamdulillah باب ما جاء في الزواج حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السقاق ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يقتل وعليكم بالزواج. وهذا الشافعي wani hadisi shi ma ingantacce na duka dai a zahiri ne kai mai biyar sanin suna kamar ya samu istilahi mun cewa an kai daga yahaya daga malik muttasil daga malik da ibn shahab muttasilun daga ibn shahab daga ibn sabbaq muttasilun ko ba haka ba ibn sabbaq shi ne ubaydullah ibn sabbaq sikatun ba mun kan ko ba haka ba idan ta bi ina an ka ce annar rasul ta sai kake sau an yi bai ko ba haka ba eh eh an yi bai ko tun daga tabi da Allah ko wani tsakiya karanta masa a ce a ah, albishirin ka hadisi ingantacce na ya to su a ibnu ibnu shi irin wannan siga da ibnu hisham daga abdullahi daga abdullahi daga manzo Allah wannan kawai wanda an kai haka a cikin ruwa imam malik asabi ko shi na ta tabbata kuma shi na sala ko ba haka ba shi kenan hadisi ya wayi gari ingantacce daga daga daga ubaidullah ibn sabbaq daga abdullah ibn abbas yace annabi ya ce hadisi ya tabbata ko أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي وترى النبي يأتي في جمعة وترى وتجمعة من الجمعة إلى جسم جمعة وتجمعة daga cikin jimu yana wa mutane kutuba sai ya ce musu ya ma'aishar musulmina ya musulmi ya ku taron musulmi na haza yau a hakika yau yini ne ya ala ruwa wa idan Allah ya sanya muku ya zama idi da ku idi a cikin ranar juma'a ranar idi dama akwai idi da shiguri ko ba haka ba sannan akwai idin sanawi idi na sati sati shi ne yi shi ne rajin ma sannan idi na shekara shi ne idi biyu gare mu idi da duk wani wani da ba ko ba haka ba in ba babu dan in ban da waɗanda idayye guda uku ran juma'a da ran da idin ma'ana babu wani kuma idi shi ne a wanka a shafa turare a tattaruri guda yin godiya ga Allah ko ba haka ba duk wani abu da an kai in ba uku dan gaba bid'a kila an fahimta idin miladi idin ta wani sana عيد دخول رمضان عيد رجب عيد كذا عيدينا wanda bid'a an ka fitiro daga baya bayan kuma wucewar karnin sahaba karnin tabi'i saboda haka babu wani idi wanda aka duba waɗanda guda biyu ba na shekara adha sai kuma sai kuma ran an wani abin da ba shi ba bid'a yace to hakika wannan Allah ya sanya muku kaga wannan ya sai ya zama hujja akan yan bid'a ashe Allah shi ka yadda abu shi ko ba haka ba Allah sai ya ce wannan ya zan idi ashe sai ya ce ayi akai sai na gano cewa abin da Allah ya ce ayi shi akai abin da ya ce in bai ce ba ba a yi ayi kaga musu ko sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu wannan ranar ranar haka ya ce musu da idi kusuri haka ya ce musu da idi na ko ba haka ba tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ko da ya hijira zo Madina yahuda madina suna bukukuwa cikin wasu ranaku yau mana hairusu ko suna Allah ya hurhura muku da idu guda biyu wanda sun kashe jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam su ana kuro da ba sai duk wani abu da in dai ba Allah ya ce ba gida kila abin da muke karatu sai mun sallah sai ce ko wa man kana inda duk wanda hadda turare daga cikin ku wala ya ko ruwa ya babu da iya sha in Allah bore ma kana da karen sai turare sai turare ka sha kila gani sannan du'a hali wurin ka kawai umurni ko kuma umurnin mun sallah kuma wajibi na ko amma mu ji ba hadisin ba wa haddathani an malik an abi zinaj an al-a'raj an abi أصبح أسانيد أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي لولا أن أشق على أمتي بعد من كتب وحتى ثم تابا لا أمرت لا لا أمرت لك أخوة تقول أبيات عليكم بالسواج كما يتشينا لا أمرتهم بالسواج وما أكبر يسمى يسمى يسمى يسمى يسمى الأمر وانشان أرقو ويسمى يسمى ko ba haka ba eh eh da istihwaji nan ko da yake na amartu na amartu amran wajiban ko ba haka ba ko bai yi ba saboda ni da wuda a shukfa ala shi asawaki mustahabi idan fahimci wannan kuma wannan karara ya hajo zai ka wata ka'ida ta usul fiqi ita ce ni al mashaqqatu kadalibat duk abin da katar wata wahal ta kai yana da wuya ka fake shi wannan na ashe shakka khawfun mushaqqati laula an ashqa ala ummati ashe shi take shi ya hana wannan abin ya zama ko ba haka ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laula an ashqa ala ummati la amartuhum bi siwaki ma'a kulli wudu'in ga wata ruwaya ko ma'a kulli salatin ga wata ruwaya ga sanan da وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن هميد بن عبد الرحمن بن عوف هو هميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة عن أبي هريرة أنه قال أبو هريرة يكفي ينزل حكاية بيكاو لفظ عن نيوبا يا تشمزا لفظا سيتي لولا أن يشك على أمتي لأمرهم بالسواك مع كل إلى أن قال أبو رجل ba domin kayyadunan ta ma al'umma ta da ya ba su umarni su rinka asawaki da kowace ta ina fahimci wani yana nufin da kacce wannan ya zo ijaban kwarai da gaske da ma ya kawo su fahimci kwarai da gaske na amma in ka ba abu a abu dawuda ya kawo shi fiye da haka da wani aka ashakka ala ummati la amartuhum bi ta'khiril isha'i ko ba haka ba wasu waki inda kulli salat gara ce su rinka jinka ta sallar isha'i su rinka janta sosai sannan kuma su rinka yin hasawa ala kulli halin dai ya kawo shi a nan tsakiyar babin sallah kitabun sallah kitabun sahara sai kawo tsakani na ana yi ne inda kulle ana yi ne kuma inda kulle wannan shine karshen kitabun sahara idan muka ɗibi hadisan da muka karanta za mu ce da mun karanci kitabi biyu na cikin wasu imama kitabi biyu muka karanta kitabin farko mun karanci kitabun rukuni ko wanda shi ne na farko sannan kitabi na biyu wanda muka gama yau shi ne kitabun fahara ko sai muka diba cikin kitabun fahara ko ko muke cikin kitabun da kitabun rukuni har zuwa karshen kitabun fahara mun samu kusan hadisi dari da saba'in da shida ko ga masu nambarin ɗin halittai daga farko har zuwa inda muka kai ba akwai wasu kudu kamar irin wannan shi in ya kare kitabi sai ya tsaya in ya buɗe wani kitabi kuma sai ya fara ɗaya ina gani to amma irin wannan mai wata nuska shi kuma daga farko haika ka farawa kuma ko ya zo ga kitabi bai barin lamba ta asali sai ya ci gaba da ita sannan kuma ya kama lamba ta bani to muka su cikin ta bahara makaranci ba a ɗari da goma sha takwas ko sha takwas ko ehe hadisi kitabun sahara amma daga farko littafi farkon hadisin farko zuwa wannan hadisi hadisi ɗari da saba'in da shida ila masu ya haka ne akwai tafi tafi ko eh wato abin da akwai tafi tafi na kila akwai abin da akwai tafi tafi wasu ila malikun da kuma kala ya kala maliku ba a samu sunan ba don ba hadisi ne. sai abinda an ka kawo hadisi hadisi ko daga annabi ko daga tabi'i ko daga sahabi ya hadisi ko da cewa yi lagani anna fulana in dai tabi'i na ko sahabi kenan sai ka samu nan ba amma inda an ka ce wasu ila maliku an ka za ka zama kala za ba nan ko ku an ka ce ni ko ku an ka ce kala ya kala maliku shi ma babu ila fahimta hadisi ne an ka samu in ma marfu'u ma'ana daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko mawqufun ma'ana daga sahabi ko maqtu'un ma'ana da taji ko kai da da 176 kila fahimta cikin su mun samu sai bakwai dai masu rauni hadisai saba'in da shi da daga hadisai bakwai mun ka samu masu rauni hadisai shida cikin kitabun sahara hadisi guda wanda aka tafi kowa game da shi cikin kitabun kila fahimta in kuna tunawa kitabun shi wannan hadisi sun aka rigima da shi hadisin Dawud sun Husayn wanda mun kace shi tika ne illa a jikira in ba da jikira ba ya roto ba amma in ya roto da jikira ba to shi na to kuma da jikira ma ya ila fahimta shi ne wanda ya fassara duluku sham hatta salata duluku sham la ta kunai wa qur'an al-fajr inna qur'an duluku sham mailuha ina manjuwa wannan shi da aka samu cikin kitabu rubuci wanda za mu ci mai rauni da muka ko cikin kitabun sahara da muke da hadisai guda shida amma sai dai alhamdulillah duk cikin hadisan guda shida ga rauni ba a jingina su ga annabi sallallahu alaihi wasallam duka an jingina su ma ga sahabbai ko ga tabi sannan kuma duk raunin su ba a samu rauni ta hanyar rawi ba kila fahimta raunin su in kiɗa an ka samu kuma daga cikin ƙa'idodin in kiɗa an ka samu hadisi mai wanda ya kafe aka yi lalabe aka yi lalabe wasu raye aka rasa inda ya zo mausulan ko a bashi hukunci ne munkar wal hadithu munqatu da ne inda kuna ita eh, sanyona sai kuna da dai wanda ya kwanta zaune sai al'arun sai abun حديث عمر جاء حدثني يحيى عن مالك انه بلغه قال قال عمر بلغه ان عمر قال سبحان الله من نام da فليتوضا Wanda ya kwana وان in ya kwanta. ka sake alwala amma in kai kwana ba za ka sake wannan balagani na an yi bidati ina ya kai masulan arabta fahimta da hadisin nan na da Umar bin Khattab da Amr bin al sun kai tafiya suka ji wani gurbi sai Abu al-As ya ce kai mai tafi ba mu labari hal taridu hawdaka tibau namun daji suna shan ruwan dabba suna shan ruwan tafkin ka kuma nan ce kai ka ba mu labari inna naridu ala tibai wa taridu ala ko ba haka babu komi a sha'ai a wata ko wannan shi ko mukaffar suna saboda rawa saboda ya haya ibn abdurrahman ibn khatib wanda yace a umar yayi haka shi bai zamu da umar ba ina fahimta asali ma an haye shi ba da sun umar bin khattab kaga hadisin mukaffar kuma ai lalabi an rasa ila an gane kuma hadisin da muka ta ku cewa Ali bin Abi Talib ya kasance sai a walla imam makasin nawo in ka ci abin da wuta ta shafa. hukuncin da fata ce na haka lallai in ka ci abin da wuta ta shawa a wurin ka bata warwarewa mun ka ya tabbata ga annabi ya tabbata ga Abubakar Siddiq ya tabbata ga Umar bin Khattab ya tabbata ga Uthman bin Affan ya tabbata ga Zaid bin Thabit ya tabbata ga bin Abbas sai ga Aliyu sai ga anna aliyan la ma an kai sai da sanin na fata mun gani saboda haka ai kokari a kan su da na da sai sai mu abin saboda ko kuna ta tara ko rayu fa kitabu salat wannan babban littafi kitabu salat kuma za mu cimma abubuwa da dama sannan kuma za mu ɗan daga karatun mu zuwa da mu ɗan tsara mai kai dole sai mun sun kurusu da yawa cikin wannan ko ba haka ba ka saboda hidda wasu wasu so ku ci da masu kan kan aurika hadisi na farko da tabi ya an mari an ya ya fi sa'idi annahu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi shi a zahiri ne ta ta mun ka kuma shi bukhari ya roto shi muslim ya roto su a guda da sauran hadisi hadisi na mashhur hadisi mafarki mafarkin da an kai mafarkin karan sallah da kowa san shi na ingantacce eh bai da wata mushkila amma na imam malik ya kawo shi kamar ni ya yi kawo shi murka ma'ana da yace hadathani yahya an malik an yahya ibn sa'id al-ansari yace annahu qala kana rasulullah kaga mun kace ko amma hadisi an samu daga abdullahi ibn abdurrahman ko ba haka ba shi wannan da ya mu mamanci kiran sallah shi yabba sa'id ibn yahya al-ansari labari hadisin mutasil kuma duk haka yanzu sun saurar da kasafai sun ba

sai za a yi na alama wanda za ta zama alama da mutane san cewa lokacin sallah a da sallah muka ba da shawara a kunna wuta ko ba haka ba inda rana ta yi haye inda da dare na a kunna ta yi balbal bal ta yi haske ko ina kana wasu ka ba da shawara da ta mace wanda yake aikin wata shawara da mota wasu ka ce ah, a busa ah, usur ko ba haka ba ko algaita ko wani ko ko kusa zalla ce wannan aikin ne gawa na to muka ce an ku kwarkwara walje jarat kwaran kwaran kwaran kwaran kwaran da aikin da sarki kuma wannan da ta kama ce wannan aka ta bada shawarwari aka tashi ba a tsaya kai shawara ta musamman wanda ga cikin ba shawara akwai da suka bada shawara inda itace aka samu abu ko ba haka ba a rinka bubbuka itace ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi shawara ba bai kuke ta ba da bai ɗauke ta ba danganta tana arada majazina a kula an rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta arada majazi tunda bai tsaka an je ta ba a shirya amma mun ba shawara wanda ya fara shawara shi na wanda ya mulki abdullahi ibn abdurrahman shi ya fara shawara kace rasulullah wannan abubuwa da suna da matsaloli ni ka hana a rika itace su kan kan kan kan kan kan sallallahu alaihi wasallam bai tafi wannan ba يتجه حينا أراد أن يتخذ خشبتين يدرب بهما أنت أبوك ليجتمع الناس للصلاة جمود الناس يولك فأرواس هو أي طلع يتجه حكا تند أبن أكثر إلى حكا عبد الله بن زيد الانصاري ان غالبا إيه؟ عبد الله بن زيد al-ansari al-ansari shi na wannan duk cikin sahabbai akwai da ke kuma sai ko da da abu wannan sahabin ko da hadisi sannan da wannan

za a a nan ka buga shi ba ta rasu da suna sallar sai ya zo wajen mun sallar sai ya zo aiko a daga kila sai kan lokacin ya fara fada kara da gudarika sai ya ambata manzon Allah haka fa a fara rasu da suna sallar da arani sai annabi ya fara wurin karanta hadisin ko kuma ta mushkila ko ba haka ba da manzon Allah sallar ya zo wajen mun sallar mun sallar sallar sai mun sallar sai ya saba haka da alwahayi ai wahayi ya riga ko wannan ruwa wahayi ya riga illa dai an samu ta wata hanya ce saboda haka sai ka sai ke karanta sai ya karanta yadda aka faɗa shi ne kuma sai ce lalle wa'an ya riga ka amma koya ma bilal fa mu an zalika sauta ko ya sauki ya fi naka tafiya ne kuma wannan lokaci guda kuma umar bin khattab shi ma da mai warki yana cikin gida ne sai ga kira sallah sai ya rubo da gudu ya ce wallahi wani kira sallah shi ya bi sun shi ma ya naka sai warki

kwale-kwale ko ba haka ba halin da wani tunda ba ba maraji ba kuce ba abu guda an da su gano ba sharaɗin aya sharaɗin aya ko ba haka ba suna yawa bari kila ko huna ya kawo da ko ba haka ba la tasa ya ba haka suna amu la tasa an ashiya in tubda tasurku wa in tasa mu'alha hina hina yunazzalu alquran tubda abin da sai gane abin da sun bayyana ba gane duk abin da aka yi ya zan addini sai wahayi ya tabbatar da addini sai an yi shi zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya buga mai kan da su ya yi fakira wannan wannan sai mun da za da kuma dukkan su ittifaqi akan cewa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi addini shi addini sai annabi ya yi rejecting ya tuba shi ya addini duka su ittifaqi haka kira wannan wannan ballanta da maka ga an kai wani abu tun da eh, wanga gaba da annabi an kai ko sannan sai duk wanda ya mutu Abdullahi bin Abdurrahman sahabina ko ba haka ba an aljanna Umar ka Khattab sahabina an aljanna ba sai an ta ci shi a da aljanna ko ba ka ba sai ka ko ba haka suna sai kuka kai kan ibada shekara ɗari ɗan wuce ɗari biyu ta wuce ɗari uku ta wuce dubu ta wuce dubu ta wucewa dubu da ɗari ta wuce sai da dubu ɗari da hamsin ko ba haka ba da wuce ba annabi ba sai an ga yawan ga mutum ne sai ya wani sai ce su waɗannan aikin ba za su ka gano kwarai shi an matsala ta fiye da gane shekara dubu da ɗari jama'a duk jama'a kaga shi an da hali kwarai da gaske sai na ma na yi ake ce ma wata sahabi ya wani da sai mu hauka ko ba haka ai da dama ko da annabi ya ya rasu ko a cikin hajji wani ko to ko mu'alcin sahabi ko ba haka wani wani sarrafa bai tabbatar da shi ba ne ina fahimta dukkan su duk wanda ka ce wanda ya ce wanda ya gambanci ko ba haka ba dan mazhaba ko ba haka ba eh duk wanda ka ga wani dalila dan mazhaba imam malik na ko ba haka ba an tambaye imam malik kada ayi jama'a kai ma akabu zama kai imam malik wani ya kwanta irin zaman ba Allah ya kwanta bai da kokon ya tsaya ya kwanta sai ya wace ya aka ce bai gano karkashin itacciya wance kaza ko ba haka ba suna daga ta shiga man malik da tsari ana ga daga ta shiga ibn tayyib ibn abd salami wanda shi kuma daga cikin sultan da zawani ko za samu kawo da wannan ka je wuri kaza ka tone karkashin littanya wuri kaza ka tone za su iske zinariya rikadi kenan ko ka ba su abin amma kaka ba kowa ko zama yan baiti ko ba haka ba ko wani annabi ne annabi na wani eh, wani ya faɗa mai haka ya ce yanzu ita ce ya kaza ya karkashin ita ce ya tone zai ga zinariya cike cike zinariya rikadi in ya ɗauko kai ba kowa ko amma haka addini ko kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana raye ya kafa doka ya aiwatar na cewa in ka samu ibrahim ya kai a kasa kashi ya ka ba da daya kudu kare ko ba haka ba to yau gashi an ce zo ya ga tone amma in ka tone kai ba kuma ko ka rufe da kai ya tone ya tone sai ya samu kuma a rufe ya ba ce shi ya kama waje gaskiya na ko Kuma wani gaskiya da to ba ina ba kaje wani ba da gaskiya ko ba tunda annabi yayi wani shi haka yake sannan kuma ya faɗa mai hakuma ga ya tabbata in ko ya faɗa wanda ya ce na ya tabbata kana shi tabbata to kuma ya kai kai sai Allah ta kawai ma ne ya ra'ayi ko in kace ba annabi na kaya da kuma a cikin ko ba haka ba وعبد الشيء زعما ابن الدين ابن عبد السلام الآن رايح يقول الحوالي وقع إمام بشر وقع إمام مالك يقول لك أولا يقول لك Dole. الى عمليه العقود تكتير الالمان بيتسوا اهل الاستجابات بلوتو في امر عم يفضل الاقناع ويقول لقى اسم اجماع الدنيا كمان daga annabi sallallahu alaihi wasallam ila yau na hada su sun yi ijma'i kwato ne kan ya bada ya bada da yi ko sai mu shiga sai ko kuma kike da zaka lafiya ya bada kuma to bai koyuwa an na yi ci ko na yi ciwo mutane duniya shi kai kina fahimta ya tura duk abin da daga sakon annabi da tarihi da tarihi tarihi da ta ta da har zuwa gare a ce duk gaba ɗaya a wannan wai wani ke cikin mulki a duk lafiya kan su kina ku fahimce sai ne sannan na biyu shi mutum guda ne ko ba haka ba su waɗanda wanda sun ka ci ana yin rikadi duniya ko ba haka ba ko da mizani na awon hadisi ya ga ce mutum guda ya wato haka mutum haka ko sun ka wato haka ya haka a wannan hadisar na shi shafin ko ba ne duniya لا تشرك أمتي ربها ولا تسيب ولا الأفضل أفضل الناس أفضل أمتي وخير خير أمتي قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلون كيف من شاء الله كتب السلام مباركين فأنا يا رب فأنا يا يا رب فأنا يا يا رب halitta saboda ni saboda shi bai san annabi ko bai san annabi ba duk ka'ida ko da ka kawar ta hadisi na da za ka kawar ta hadisi shi ayi wani sallah ya ce wanda ya garan hakika ya garan sai shi bai gaba da ko in ka ga ko ba haka ba shi an magana ba ko na ba ga lafazi in ka ga annabi sai muna ce ma shi annabi ba ba su ne ko a gani ka'idar malama a kira kuka ta cikin kan da alaƙa kamar ya ba gani a gani idan ka san annabi sai ka ga annabin wanda ka san shi to shi annabi idan ka ba dan goyi ba ko da wata can ka sai ka ci annabi na iya cewa shi ba kaga annabi na ba to shi wannan da yawa shi bai san annabi ba kira kuka ce bai san annabi ba bai san duk wani annabi ba wacce mai annabi ba Allah ya kasance mai tsaye wani labari ya ce mai naga naga annabi ce da wata wata wata ta ɗaukai ta inda a ja'afar muhammad ibn ayn ibn husayn ibn abi talib radiyallahu anhu yace zauna kai ban wani ya zauna shi ko wanda ba jika annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kan ka da jiya kare ya ce kaga annabi ya ce ya tufa ne ta tufa ne in ya faɗe ta sai ne yi ka na jin tufa guda ya biyu in ya faɗe ce ɗaya wata wata biyu wata wata uku wata wata hudu ya tsara ce ɗaya duk da kuma da kwanci ba wata annabi ce ka ga kashe ina gani ce ɗaya ba saboda ala kullu hali wai ba shi ne da ka gama cikin wani kaga tibka annabi ka tibka annabi da shi kar in ka zama da shi ka tibka annabi ibo da ibo da tibka da tibka annabi ko haka tun ka kada mai ta kan da ne duk wani annabi a cikin da ka kan amin da tun in ganta tun kun ba ka tibka annabi ko haka ko wani jiran na baka ta ce ce ko shi karan jiya dan wani shehu da ya ce wai baba kai mulki sai baba nai an tura ba ne fasara sai ce ya kaga annabi ya ce shi ya mutum ya ga annabi ki kiran لكن يعني أنا من أفكاري هذا عجبي سابون الله الشيخ أنا من أفكاري أمن الجنة سابون الله كيف أنت أجبي كنا ماني أنا أفضل نفسي الشيخ ما يجبني حتى قريب على كبار أمسا وهكذا وعشان إن كبدا النبي هل لي قاد النبي إن كان يبني النبي لنا كيف هذا مثلا إن كان يقولوا النبي لا كيف هذا مثلا إن كان يقولوا النبي لا كيف هذا مثلا ba haka yake ba ina ba da malaman kwarai ba haka yake sai ka ga annabi full hatta sifa da ake in guda ta canza ba shi ba in guda ta canza ba shi ba ina ba ta guda da wannan to ala kulli wannan ne wanda ana da tabbatar da shi cin gaba hadisi guda da muka ko ta ba shi ba hadisi oh lalle ba ka shi kenan haka ne saboda ai shi kenan sai mutum ya fara hadawa dole ya hada littafi dole ya hada littafi saboda ba mu barin abin da ya tabbata daga sahabban mu musallafu daga tabi'i daga tabi'i tabi'ina sannan ba mu barin abin da ya tabbata lokacin mu saukan wahayi da magana mai lokacin sallah ba mu barin abin da ya mu sallah ya mu ya ban mu a kai ya ban a kai tabi'i a kai mu bari saboda saboda wani wani wanda da kanku Allah ina ma tun gana mutum Allah da ana tsarin karin tambayi ana kira da masu tambayi su samu takarda da amfani da rama tana bacewa wani yana rubuta da ita rama da ta tattara da wanda ya ina ga yanzu ga wanda ya je wa karatu kuma ya yarda da haka na wanda ka yarda da hadisan annabi sallallahu ba da mutunci haka ba ba su ka da ba wani abu saboda matsalar kasar nan da yake ba a nisa an kabe ba sai a yi an tabbata ba da kun da ake yi kasa nan ku fahimta wani abu bahaushe musamman a ga damuwar saba an kace mutum ya bari tsaye kai ai yadda ce ai ya ci mun bayan ko a san mai kai tsaye na ba a duk su illa kai ke mun yanzu da ba haka su wata istilahi saboda haka yana da hadari sosai in dai haka ya kamar yana haka ya saboda haka kar mu kalimar abin suka da sauran Allah ta mara wannan yake assalamu alaikum wannan shi ne wannan shafa da zaka bai ta yana mai kowa eh an bari ana yi kuma da abin da ta bari kamar da ta yi kuma a cikin ba da ko ba haka so da yawa musamman haka da ta yi muka zo da shi na magabata duka da fatoyin magabata sai da aka zane sahabi 20 da yan kai gaba da duk yin safa a kansa ko haka ana yi ba matsala ba ce hadiya ce ta ilimi in ka karanta za ka ga hakan in ba ka karanta ba kuma ka kai musu a dai karanta a dai karanta wannan kuma suna ma ya ce ga ya ce an kawo mu da imam malik wannan wani misali da ke shi kan bulu da maram da shi nuna alfa Thank you. da ya kamata sannan yaro shi ne balaga ba kai ba ta yi ba yaro ta mai balaga kullu ma wani ne ba shi da ba ba illa anna wani muhawilani aw nasrani aw majlisani kaga ni yaro da kuma kace dan na shi abinci ina shi abinci wannan kamar dan kowa ina shi abinci wannan goyi ne ya zama da kafin wannan yake goma ina da wannan ɗaya yana da matsayin asawaki shi ma maki mai matsayin asawaki duka komai duk abin da ka samu kulle kashe da abu mai kaushi kana iya sa ka yi maki da da yana da maki da ba ka yi ya kulle salatu ko kuma shi sallah kira shi ya ba ka yi dan ba ka sunna ta ko ka yi maki da tsaye to kila sai ka samu asawaki da kai ko ba haka ba wanda haka shi kuma don ka tabbata duk wannan sunna ce sunna ce da mafi yawan mutane suka wasu da ita amma dai lalle makilin ana makilin da safe ana makilin da lokacin barci kuma da ɗaya da barci biya da kuma duk da haka nan ka samu ɗan abuwa ne kan ce kai na sahihin mu sallallahu alaihi wasallam da zai khalid jimali da son shi ya kuma hadisi ya shi kuma hadisi wannan hadisi da zai shi kawo da dina wata ya kasance yana ta abuwa ke kullum eh haka ya kasance kullum kullum haka ya kaɗaya da hannun kuma ya tsara ya san ya wani menene hukuncin wanda ya fitar da ka sai ya da mutane ko ɗari biyar ko dubu ko dubu biyar a matsayin zakka to ne ne in dai waɗanda ya ko ko in da ya suna cikin waɗanda ya halatta ba zakka ɗin suna cikin jerin mutane nan guda takwas inda masu da kafin suka rayar a ƙarshen aya in suna ciki zakka ta yi ba

zuwa nan babin Allah ya sa